أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد ينقوى ما سسور رمو أديد ونلوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin abin da muka fara faɗa na abin da ya shafi ɗabi'un da ya kamata a ce ɗalibai sun kiyaye dangane da yadda ya kamata a ce sun nemi ainihin wato ilimi mun faɗa wasu ainihin wato ɗabi'u daga ciki akwai attafarrugu wanda shi ne na goma wato walmuhafazatu alal aukati mutum yi ƙoƙari ya dinga kiyaye lokutan sai dinga tsara abubuwa idan yana ɗaliban karatu وذلك بأن لا يضيء a من أوقات أمره في غير ما هو بصدده من العلم saboda kar ya zo ya tozarta wani lokaci a rayuwarsa cikin abin da ba shi bane ajandarsa ta neman ilimi wal'amalu da kuma yin aiki illa bi darura in ma zai aiki to ya aiki gurgurdan yadda rayuwarsa take ainihin wato bukata wannan yana ciki duk lokacin da mutum yake ɗalibin ilimi ya zo ya shagaltu da abin da bai kamata ya shagaltu da shi ba to daga ƙarshe wallahi sai ya zamanto ba zai amfana ba ba zai amfanar ba wannan yana ciki abu na goma sha ɗaya shi ne aljaddu wal istihadu wato dagewa da ƙoƙari wa dawamul hirsi da kuma dawwamamman kwaɗayi akan yadda kullum za ka samu ƙari akan ilimi ɗin da haka idan karatu ya kama ka kana ɗalibi na ilimi za ka yi shi to ka tashi ka yi karatun da gaske shine zaman ka lafiya kuma kar karatu ya kama ka za ka yi shi ka zo ka yi tarara gefe wannan ba zai taɓa yiwa ba shi yasa muke faɗa dimin da'iman muke cewa a nan ƙasar hausa tintini akwai tsarin karatu da aka bar mana amma yanzu ɗalibai ba sa son bin wannan tsarin karatun mutum ya fi so da ya fara karatu ya shaƙe bulugul maram korewa da na ko umdatul hakam jibi kawai sai ka ji ya can wani guri shi ma ya zama shekul islam wa immatul ana da haka in ana so ɗalibai su samu karatun luga mai nauyi su yi haƙuri su dinga karatu alal aƙalla a janibin luga a ɗauki zuhu da a yi wannan alburda a yi badamasi a yi ɗan ɗarani a yi sannan a zo a yi wato hamziya ishiriniya ashariya wutiriya aidaliya aidan duraidu alal aƙalla mutum ko bai karanta mukama da shu'ara ba ya karanta wa'annan littattafan da izinin Allah zaka ga yana da ƙoƙari wajen fahimtar luga fahimta kyakkyawa da izinin Allah subhanahu wata'ala annahu wadih kuma idan aka ɗauka karanci daya biyu uku ibtida'i daya biyu uku sanawi guda shidan nan ayi su sannan a zo a yi a jiromiya da yawa daga cikin ɗalibai ba su san ma cewa littafin a ba littafi ne da shi mai nahau nan yi shi akan mazhaba ta ainihin wato kufa muna da mazhaba ta nahau guda biyu akwai mazhaba ta basara akwai mazhaba ta kufa duk ɗalibin da wanda zai fara karatu ya fara koyon karatu daga ajiromiya to daga ƙarshe in ba sa'a ba cikin rigima za a jefa shi kamar mutumin da yake najeriya ne ya kamata ya koyi mazhabar malikiya sai ba ya bai ya koyo shafi'iya ko hambaliya ko hanafiya kaga rigima za a dinga yi da shi cikin malikiya wannan yana ciki da haka sannan mulhatul iraq kafin a tafi su alfiya su qatarun nada da makamantansu wannan yana ciki don haka dan girman Allah roƙon da muke wa ɗalibai musamman wanda suke jingina kansu zuwa ga sunna su gane akwai karatu da ake zuwa aji a aji wannan lalura ce ta zamani ta kawo shi akwai kuma karatun da ake zaunawa a yi a gaban malamai to dukkan wanda yake da sha'awar ya zama malamin da zai iya zaunawa ya buɗe littafi ya karantar wallahi wannan ba zai yi ba sai idan ya yi haƙuri ya zauna gaban malamai tukunna ya koyi karatu sannan abin zai yi sannan haka akwai janibi na mu na malikiya tun daga ahalari ishimawi iziya har zuwa da sama abin da yi wannan haka za a ci gaba da yin su sannan a dawo kuma a kan janibi na usulul fiqh ga littattafai nan mustalawal hadisi wannan idan aka tattara su ake ce musu ainihin wato ulumul ala amma farko dalibi ya kamata ya kokari ya haddace littafin Allah alqur'ani yana da matukar kima gurin wato taimaka masa yayin da zai shiga kowace irin duniya ta karatu abu na gaba shine na sha biyu shine husnu ikhtiyari rufaqa rufaqa wato kyakkyawan zaɓin abokan da ya kamata su zama abokanka gurin karatu don ba kowa ya kamata ya zama abokinka ba lokacin da duk ka nemi aboki lalatacci kace za ka yi mu'amala da shi a matsayin shi ne abokinka kana ɗalibin ilimi to in ka salalle ne wallahi yau da gobe jibi ga ta sai ka salasa ta maka tasiri ka lalace abin da ka tasa a gaba abin ya kasa yi wa abu na goma sha uku shine ijlalu sheki girmama malami wa inda hu wa azimu hurmatihi da yin ladabi a wajensa da kuma girmama alfarman malam da yawa yau Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu su ɗaliban da suke karatu a gurin malaman bid'a sun yi guluwi su kuma ɗaliban da suke jingina kansu cewa su ahali sunna ne sun yi jafa'i don haka ba wata ƙofafa fa da shaidan ya kyale wani yayin da kake zargin wani ce masa ɗan bid'a ne ya girmama malaminsa ya wuce gona da iri kai kuma lokacin da kai jafa'i baka girmama malamin yadda ya kamata ba da shi wancan da ya guluwi da wannan da ya jafa'i duka da an samu matsala da haka ana buƙatar sai an dawo an tsaya tsakiya ne shine fastaqin kama umarta ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni ba tare da karkacewa dama ba ba tare da karkacewa hagu ba cikin misalin da na fara bugawa a nan ƙasar da duk idan ka zo za ka fara koyon karatu farkon abin da ake fara koya maka shi ne ta'alimi za ka ga ɗalibi shi yake zuwa inda za a yi karatu ya share idan ya share inda za a yi karatu kuma shi zai jira malamin ba malamin ba ne zai zo ya jira shi sannan kuma bayan shi zai jira malamin idan malamin ya ga dama ya fito a yi karatu in bai ga dama ba ba zai fito kuma ba zai faɗa maka dalili shi ba ko aikowa ma ba zai ba ce ma ba zai zo ba zai tashi zai zaman shi ne kawai a cikin gida yana da uzuri in ka gaji da zama ka tashi ka tafi jibi ko gobe kuma dole ka dawo makaranta saboda ka zo karatu ga abdullahi dan abbas duk da addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi masa yace Allahumma faqihu fi dini Allah ka fahimtar da shi addini sannan ka sanar da shi fasara alqur'ani malamin shi abdullahi dan mas'udu abdullahi dan abbas yakan tashi ya tafi wurin dan mas'ud karatu an an yi azhar ya samu abdullahi dan mas'ud ya kwanta kailula bacci bayan sallah azhar zuwa al'asar haka zai nemi dan dandamalin kofar dakin abdullahi dan mas'ud ya kwanta ga iska ga ƙura ga waye ga waye yana dukansa idan la'asar ta ya tashi zai sallah yana turo kofa in ya ga abdullahi dan abbas sai abin yi masa nauyi sai ya hau faɗa. ya ce don me yasa da ya zo bai aika a taso shi ba karfa ya manta shi fa yana da alaƙa da ahalul baiti ne ba shi kuma an umarce su su wajibi ne su girmama mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya faɗa masa wannan sai Abdullahi Ɗan Abbas ya ce yadda aka umarce ku ku girmama mutanen gidan manzan Allah Ya ce mu ma haka za anna sana'a bi ina haka aka umarce mu cewa wajibi ne mutunta malamanmu mu mu girmama su mu ainihin wato daraja tasu to wannan yana jiki to kuma wannan yana daga cikin sirrikan da yasa da yawa daga cikin ɗalibai yanzu suke yin karatu sai sun yi karatu Allah sai ya jarrabe su sai ya kwashe albarkar ilimin karatun gabaki daya saboda ba ladabi gurin koyon karatu ba girman wanda suka ainihin wato karantar da su wannan yana daga ciki Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mana ainihin wato imanin abu na sha hudu shine ihtiramul ulama girmama malamai mun gaida taqdisin ba tare da tsarkake su a basu matsayin annabawa ba da kuma bin su ba tare da takalidi ba kada ya zamanto ka rufe idan ka duk abin da malamin ya faɗa ko ba Allah ya ce ba annabi ya ce ka ce masa sami'ina wa ata'ana mun ji kuma mun yi biyayya kar mutum haka yana ainihin wato ɗaliban karatu abu na ƙarshe wanda zan cike da shi shine wanda shine na sha biyar kada ɗalibin ilimi ya zamanto mutakabbiri yana da girman kai duk wanda ya taso yana neman ilimi Allah ya jarrabe shi ya zama mu mutakabbiri ne yana da girman kai na rantse da Allah ba zai iya karatu ba kuma ko ya karatu shi Allah ya kwashe ainihin wato albarkarsa da at-takabbur girman kai yana daga cikin abin da yake hana mutum fahimtar ayoyin Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah sai ya sa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq ya tabbata a cikin littafin al-jami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umur rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi wato sahih al-bukhari al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi a kitabul ilmi a gurare guda uku ya kawo shi a babul khuruj fi talab al-ilmi babin da ke magana wajen yadda za a fita neman ilimi ya kawo shi a babu ma yustahabbu lil alimi babin da yake magana a kan malami idan su ila in aka tambaye shi ayyun nasi a'lamu a cikin mutane suwa suka fi kowa karatu fa yakilul ilma ila Allah sai wakilta ilimi ya mayar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan ya kawo shi a babul haya'i babin da yake magana kunya fil ilmi a wajen neman ilmi ya kawo hadisi haddasana abu khalid bin khuli khalid hins kala haddasana muhammadu bin harbi kala haddasana al’auza’i wa akabar na zuhuri an obedin bin abdullahi bin utbata bin masudin anubin abbasin annahu shi abdullahi dan abbas tamara sun yi jayayya kuwa shi walhurru bin ƙais bin hisnin alfuzari da shi da wannan fi sahibu musa akan abokin annabi musa famar rabihi ma ubayyu bin ka'ab sai ubayyu bin ka'ab ya zo wucewa domin malami ne na abdullahi dan abbas fada'a ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya kira shi wannan shine halaccin duk lokacin da dalibi da dalibi suka ja akan wata matsala to su nemi wanda ya fi su karatu don ya warware masu matsalar ba su ya kamata su yi yanke decision akan dawa faƙali sai shi abdullahi ɗan abbas ya ce in ni tamaraitu ni na yi jayayya ana ni wa sahibi hada da wannan abokin na fi sahibi musa cikin abokin annabi musa alladhi sa'ala sabila wanda annabi musa ya roki a hanyar da zai sadu ila luqihi zuwa ya haɗu da shi wannan abokin nasa sai suka ce ma ubayy bin kabin hal ita. rasulullahi yadhkuru sha'anahu ko ka ji wani annabi yana ambatar wani abu daga gare shi shi kanshi ubayy bin ka? duk da yana malamin su to ba ra'ayinsa suke so ya faɗa ba a'a me ji daga gurin Allah ko annabi me ya faɗa faqala sai ubayy bin ya yace wato na'am sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadhkuru sha'anahu yaqulu ni na ji annabi yana ambatar wani abu daga cikin sha'anin shi wannan mutumin ma'abocin annabi musa ya ce baina ma musa fi mala'in min bani isra'ila wata rana annabi musa yana cikin jama'ar banin isra'ila iz ja a sai ga wani mutum ya zo wa annabi musa faƙala sai ya ce masa a ta'alamu ahadin alamu minka ka san wani mutum yanzu ku a doron duniyar nan ka kafin yanzu da ya kai ka karatu kuwa Ƙalafi annan musa ya ce masa babu da ittifaƙi na malaman duniya wannan maganar da annabi musa ya faɗe ta ba ya faɗe ta ba ne takabburan don girman kai a'a da tawadu'unsu ya faɗe ta la'akari da abin da ya sa annabi musa ya ce la a wannan lokacin shi bai san wani annabi ba daga cikin annabawan allah da yake zamanin shi wanda yake ɗauko saƙo daga Allah zuwa ga mutane in ba shi ba shi saboda alakarsa da Allah ma wajen magana da shi naka ake ce masa kalimun lahi wato wanda Allah subhanahu wata'ala yake magana da shi wannan magana da ya faɗa sai Allah ya ce la kaga kenan idan mutum yana ɗalibin ilimi ya dinga cika ma karatu baki to wannan yana nuna maka cewa kwata-kwata bai ma san karatun ba ne, shi yasa ka ga yana hauka ya cika ma karatu baki ga annabin Allah annabi Musa kaga ƙarshen karatu a ce kana magana da Allah subhanahu wa ta'ala amma aka mai tambaya yanzu a duniya a kowane mutum da ka san ya fi ka karatu annabi Musa maimakon ya ce Allahu a'alam ya mayar da al'amari zuwa ga Allah kawai sai ya ce la babu sai Allah ya ce masa fa'auha Allahu azza wa jalla ila Musa bala sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa ya ce to wannan maganar da ka faɗa ba haka bane bal abduna khadirun akwai bawan mu khadir sabila annabawa da yake ba mutane bane mutakabbire masu girman kai tunda aka ce ga wanda ya fi shi karatu kawai sai ya nemi hanya ila luqihi yadda zai hadu da shi faja'ala Allahu lahu al-huta Allah sai sun kifi ayatan alama wakil lahu aka ce masa idza faqadta al-huta farji idan ka rasa wannan kifin ka dawo fa innaka satalqahu zaka hadu da shi fakana musa ya tabi'u asarar hud sai annabi musa ya zama yana bibiyar gurabun kifi filbahar a cikin teku faƙala musa faƙala fata musa le musa a ra'aita iz a waina ila sakarafi fa inni nasaitu al-hut wa ma ansanihu illa shaytanu an adhkura قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا فوجدا خجلا فكان من شأنهما wannan yana daga cikin ainihin wato sha'aninsu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ainihin wato labari a cikin alkur'ani da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa iz qala musa ka tuna musu lokacin da annabi musa ya faɗa li fatahu ga saurayin sa yusha ibn yace masa la abrahu bazan gushe ba hatta abluga har sai na ci gaba da tafiya na kai majma al-bahrain mahaɗar wannan tekun guda biyu au amji hukuba ko in ci gaba da tafiya shekara da shekaru ma balaga majma'a bainihima lokacin da suka kai wajen wannan mahaɗar tekun guda biyu na siya huta kuma sai suka manta kifin su wattakaza sabilahu fil Bahari saraba sai kifin kawai ya rike hanya a cikin teku ya ci gaba da ainihin wato tafiyarsa to lokacin falamma jawaza sanda suka tsallake wannan gurin ƙala, annabi Musa ya ce lifatahu ga saurayin nasa atina gada ana ka kawo mana breakfast mu sai yace ce laƙad wallahi mun haɗu min safarina daga wannan tafiyar tamu haza na saba mun haɗu da wahala Ƙala sai ɗalibin ya ce a ra'aita baka gane ba iz a waina ila sakarati lokacin da muka tattaru zuwa ga wannan fangalilin dutse da muka kwanta fa in ni na huta na manta wannan kifin wa ma an sani hu abin da ya mantar da ni na kasa tunawa illa shaitanu an azkura wattakaza sabilahu fil bahri ajaba sai ga kifin ala sai annabi musa ce zalika makon na nabi wannan shine abin da muke nema fartadda sai suka dawo ala asari ma akan gurabun su ƙasasa suna bibiya waje wajada sai suka samu abdan wani bawa min ibadina daga cikin bayan mu ji Allah atayna mun ba shi rahmatar rahama min indina daga gurin mu allamnahu muka sanar da shi min lazunna daga gurin mu ilman ilimi inda kaga annabi Musa shine faɗi daga cikin mutane guda biyar da suka fi kowa daraja da matsayi da karatu a wajen Allah subhanahu wata'ala amma wannan maganar da ya faɗa ƙwaya ɗaya kaɗai aka tambaye shi yanzu a duniya akwai wanda ya kai ka karatu ya ce allah a'lam sai ya ce babu kuma dukkan malamai sun yadda ba don girman kai ya faɗa ba amma wannan maganar sai da Allah subhanahu wata'ala ya punishment din annabin Musa a kanta yau ya kun mutane za su zo su dinga alfahari da ilimi da nuna su sun isa su ne kaza su ne kaza su ne kaza su ne kaza ta yaya za a wani lafiya shi yasa al al'imamun Mujahid yake ainihin wato fada yake cewa la ya ta'allamu mustahayi. mustahi duk mutumin da yake jin kunya babu yadda za a iya koyi ilimi inda kana jin kunya a ce wai an ganka a makaranta kaza ko an ganka a majalisi kaza wajen wani kaje karatu to duk ranar da kana dalibi ka sanya ma kanka wannan ai bai kamata ba a ce kaje kayi digiri kayo masters kayi kaza a ce kuma kaje gaban wani ka zauna kai karatu ina ai kai kana ganin ka gidan wannan wallahi ka samu matsala yanzu ga annan Musa ka san idan ana maganan kwali ne karshe dai a ce mutum yana magana da Allah gashi yanzu an tura shi an ce tafi gurin wani karatu kuma ya tafi wala mustaqbilin haka mutumin da yake da girman kai babu yadda za a iya koyi karatu wallahi dole don a harkar karatu sai ka ga mutumin da ya kamata ka rena shi amma dole ka mutunta shi don haka wa aisha tunanin aisha take faɗa tace ni'man nisa'u da ansari madalla da mata matan mutanen madina lam yamna'uhunna haya. kunya baya hana su an yafqahna fi su fahimci addini kunya bai ainihin wato hana su to don haka annabi musa da ya tashi yanzu ya tafi makaranta idan kana ɗalibi duk makarantar da za ka ji matuƙar dokar da aka sa ba ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma kana so kai karatu to haka za ka yi haƙuri ka bi dokarsu kuma idan an kore ka ka saba doka karka je ka yi zage-zage ka tsitsine ma malamin ka tsitsine ma duk wanda yake da alaƙa da shi Allah sai ya kwashe ma albarka Allah ya faɗa ya ce shi an shi za ka samu wani bawa daga cikin bayanmu na hau rahmatan min indina wa na mun sanar da shi min ladunna daga gurin ilmin ilimi annabi musa da ya ji wanda nan gurin mun sanar da shi ilimi daga gurinmu kuma mun ba shi rahama ita ce annabta kamar yadda rahama yana zuwa a ƙur'ani da ma'anan annabta ƙala musa sai annan musa ce wa khidr hal attabi ka shin yanzu alaga ta malam bana bi ka ba ala an a akan ka sanar da ni mimma ullimta cikin abin da aka sanar da kai na shirya qala sai khidir ya kalla annan musa ce masa innaka kalantar tastati a ma'iya sabara kai ba za ka yin hakuri tare da ni ba haka masu cewa an bashi ilimin zahiri wannan an bashi ilimin baɗi duk wannan ba gaskiya ba ne? wanda yake so ya duba fatahul bari da tafsirin alimamul imam zai ga irin martanin da kawai an sanar da annabi musa wato khidr wani abu ne na kaddara dama sirri ne daga cikin sirrika na Allah subhanahu wata'ala lokacin da aka bude wa annabi Musa shi kuma sai ya gane cewa lalle kaddarar bata ci karo da shari'a ba yace masa wa kaifa tasbiru ya ya zaka yi hakuri ala ma lam tuhit bihi khubara akan abin da baka kewaye sani da shi ba qala sai yace satajiduni insha Allah sabira yanzu ba ina so mutane su kallafa matsayin annabi Musa fa amma yanzu saboda wannan magana kwaya ɗaya yanzu shi ya je zai koyo karatu ga doka ma ana samar yana cewa in Allah ya yarda zai yi haƙuri wala a ka amra duk umarnin da ka sa a matsayinka yanzu ba zan saba masa ba Fale yana ce masa fa in ne, ne in dai hakko zaka bi ni yanzu ka yadda kai dalibi ne to fala tasalni an shay'in duk abin da kaga an yi kakka kuskura kai tambaya hatta uhdisa laka minhu dhikra har sai na baka labarin abin ko sai na baka dama kai tambaya yau ga annabi Musa mutum biyar da suka fi kowa daraja a gurin Allah yanzu gashi ya dawo dalibi gurin wani kuma ya dawo yana masa biyayya ana samar doka ma an ce in ya ga an yi abu kai ya kuskure ya kaza talaka sai da suka tashi hatta idza ba har sai da suka hawo fi safina cikin jirgi kharaqaha sai ainihin wato kidir yahuda wannan kwale qala sai annabi Musa yace ha yanzu ka ku da wannan kwale-kwale da ta guri ka ahala ha don ka kashe mutanen da ke ciki je ta shi an imara gaskiya ka zo da wani irin al'amari mai ban mamaki kala sai ya tuna masa sharaɗin da take yake alam in naka ashe ban faɗa maka na ce maka kai in naka lan tastabi a ma iya sabarawa ba za ka yi haƙuri tare da ni ba kala sai annabi musa ya kawo uzuri ya yace la to akhirni alaga malam kar ka kama ni bima nasitu da abinda wallahi na manta ne wala tulhiqni kada ka kallafa usran tsanani min amri akan al'amari na yanzu yana neman afwa kayan wani ɗalibin ne daga ran da yayi kamai magana ya taka dokarka to bai neman cewa ka yi haƙuri kuma zai koma ne musamman yanzu ya zamani na facebook da whatsapp da twitter da sai dai ka ganshi can kawai yana cillo zagi cewa ashe bai san walewa na bashi da mutunci ba kaza kaza kaza kaza da makamantansu ta ya ko za a yi karatu ya albarka fantalaka suka tashi suka ci gaba da tafiya hatta idan idalaki ya gulaman har sai da suka haɗu da wasu ƙananan yara faƙata lahu sai khidir ya kashe yaro ɗaya daga ciki ƙala sai annan musa ya kasa haƙuri ya ce a ƙatalta nafsan zaki ya tambaye da nafsan yanzu za ka kashe wata rai mai tsarki ba tare da ta kashe kowa ba ya ce da ji ita shi an nukura gaskiya ka zo da abin ƙyama yanzu ƙwarin gaske gaske ba imara ba ne yanzu ya sake tuna mai yace ya yace alam da laka ban fada maka ba na ce maka in naka kai dinnan lan tastati ama iya sabara ba za ka yi hakuri tare da ni ba kale shi da kanshi yace in sa'altuka an shay'in in na sake tambaye ka akan wani abu ba da ha bayan wannan tambaye da ne falatu sahibi ne ka yadda in zama ɗalibinka kad balagta min ladunni uzura ka daga ka kai makurar uzurina annabi Musa fa yau ko a najeriya ne aka ce kai ne na biyar a daraja a ƙasar nan kowa ya san kai babban mutum ne yau a duniya a yanzu a ce a duniya a na biyar kai ne gurin daraja ai kowa san kai babban mutum to a ce dan adam tun daga na farko da Allah ya fara halitta har na ƙarshe da zai zo a ce kana daga cikin mutane guda biyar da kuka fi kowa daraja a gurin Allah amma yanzu ga annan Musa ya tafi karatu gashi an sa masa sharadi da ka'ida da doka amma wani ba shi ba baban shi ma da dangin shi kakab da kowa da kowa inda annan musa zai miƙe ba za su iya miƙewa amma in ya zo ka samar doka yana ɗalibi zai karatu sai ji ta zagin ka in ma albarka fantalaka sai suka tashi hatta idan atiya har sai da suka je wa ahala ƙaryatin mutanen wata qarya ba amma sai suka nemi ha mutanen garin su ba su abinci fa abau su mutanen garin sai suka ki an fuhuma. su karɓi baƙuncinsu ba wajada da musa da kadar sai suka samu fiha a cikin wannan garin akwai jidaran katanga yuridu an yin kadda yana nufin ya faɗo faƙamahu khidir ya ce annan musa ya tashi su aikin tsaye da katangan nan ƙala sai annan musa ya ce laushi ita ai da kaga dama littakasta alaihi ajara da ba yadda za a yi aikin tsaye da katangan nan sai idan mutanen nan sun biya domin mutanen da suka zo suka same mu a matsayin baki suka ƙi karɓar mu suka ƙi mutunta mu to don me kuma za ka tashi kai wani aiki akan wannan Ƙala. to tunda yanzu shi da kanshi yace in dai ya ƙara tambaya a kore shi sai ce ha masa hada firaqu baini wa wannan shine rabuwa tsakanin ni da yanzu an riga an kai makura amma sa'unabbi'uka bi tawili zan baka labarin fassarar malan tasbi alaihi sabra abinda ka kasa yin haƙuri a kansa da haka shi ne ya ce masa amma safinatu jirgin ruwa da kaga na fasa ta wasu talakawa ne tana aiki a cikin teku sai ne nufin aibata ta wa kana afin malikun can gaba inda za mu je akwai wani sarki ya akuzu kulle safinatin gazaba yana kwace dukkan sabuwar jirgi ya masa bayani Da haka in an samu irin wannan matsalan ko za ka kori mutum ka yana ganin bai san dalili ba to zai ban makarantar amma ka faɗa mai ka ce ga dalili shi sa ko wani malami Allah ya ji kansa idan ka zo gurinsa karatu duk yadda kake so ka ɗiba karatu da yawa za ka ɗiba kuma zai fassara har su uku ba ruwan shi zai za a ja karatun a je a dawo duk yawan karatu kuma zai haƙuri a fassara a dawo ya sake dawowa ya fassara maka ya sake dawowa ya fassara maka amma duk ranar da kai kuskure bayan ya fassara maka karatu so uku ka ce alaga ta malam wannan kalmar da Allah dan tana mu billahi da zai ya kore ka ba za ka ƙara karatu a makarantar ba dan me za ka wahalle shi ya ja maka karatu so uku yana fassara sannan ka dawo kana tambaye sa wata kalma maka gane ba kana yin kuskure ka tambaya wallahi tallahi ya kore ka kenan ba za ka ƙara karatu a makarantar ba to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a ce ɗalibai sun kiyaye da haka insha Allahu darasin mu na gaba abinda za yi kokari shine za mu fitar da mai safadu abinda za a samu fa'ida a cikin waɗannan ayoyin Allah subhanahu wata'ala ka ba mu ikon sauki nauyin malamanmu da suke karantar da mu wannan ilimi na addini ka ba mu ikon yin aiki da abinda muke karanta don tsarkin sunayensa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh